saboda duk sa'an da kake tafiya a cikin komai in ba daidaito kai ba sai ke kan ya jawo ka ya mai da kai akasin abin da kake nufi mun gane ko imamu ali ibn abi talib min ahli bayt sarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine mijin fatima amma imamu ali da kansa ya tabbatar da ta abubakar ya fi shi yana gaba da shi Allahu akbar mun ga ne shi yasa in kace kai ka habbai su ne kai ka da su wa'ansu ba su ka yarda su ba ka so ki kaunar da kake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shaytan ba zai barka anan ba sai ya kama hannunka ya je ya saka cikin halaka wani alkhairi ka samu wurin Allah in ce duk sahabban manzon Allah ke riga sai Abu Zarr da Miqdadu da Bilal wai duk sahabban manzon Allah kafirai ne la'anannu ne sai mutum da a ce inda shekan zai barka kenan al'amarin da sauki in ka tafi ka tafi farko ana son a kawata maka abu ka shiga ba za a bayyana maka duk abin da ke ciki ba sai a kawata maka farkon abin a za a safa maka zuma a bakin abin ai kaunar ahlul bait ne kaunar yi eh, eh, ahlul bait rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallama duk sahabban manzon Allah sai na Abubakar ya fi shi wurin Allah wurin manzon Allah haka baki ɗaya duk irin kauna da kake wa nana sayyidatu fatima duk irin kauna da kake ma sayyidina ali radiyallahu anhu ma baki daya radda kala anti sayyidina abubakar duk ka rusa aikin da kai kuma duk wanda ke cikin wannan akida wallahi tallahi imam sayyidina abubakar wurin shi alaihi la'natullah wal mala'ikati wan nas ajma'in haka suke fada dukkan su baki daya fiye da shekaru 20 muka yi hulɗa da su ba wai wai bane ake ciki ko fiye da shekaru ashirin muna kulga da su mun zauna da su na kawula mun zauna da su a madina su ne ke sai da nama mahauta su ne ba abin da ba sai ba kakkenci da ba yi, abu ne mai lada wurin su su cuci ahlus sunna sai su samu lada yasa duk abin da ka sani za su yi billahi allazi la ilaha illa huwa dan su da kai sai sun yi suna kiwon karnuka duk har ko ina suna nan sai ka sai sai kalla sunanta Aisha mage sunan su ma'awiya wallahi dan kaskantar da nana aisha yace ya aisha ya aisha kariya wa'aiki wacce take manzan Allah na son ta yana kaunanta tana son manzan Allah tana kaunarsa ita ce kaskantacciya amma sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman na na fatima na na aisha na na hafsa duk cewa su da anatullahi alaihi har imamul kumaini sai da ya fada a cikin littafin sa to suna ce ba a so kawai amma na tsaya muku abinda al'umma ke ci yanzu yanzu zaka wasa billahi allazi la ilaha illa huwa ba ci gaban musulunci duk kafiran duniya kala an ce su kai daidai ran da kana aiki da Abubakar ka rusa aiki da kai jibba ki dai a banza a wuce kai dan me za a su Humaini kai fada a kullum ka tashi da safe da yamma sai kana aiki da Abubakar wane ne kuma yi sai ka la'anci na Umar sai ka na Abubakar Umar na na Aisha na na Hafsa har sayyidina Usman wanda yake ya aure ɗayan manzon Allah guda biyu ɗaya bayan ɗaya wallahi tallahi la anta suke yi kuma wannan alqur'ani da muke rike da shi billahi allazi la ilaha illa huwa ba da shi suke aiki ba su yadda da shi ba kuma a'immatul baiti malaman ahlul baiti auren shi bambanci tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shine Allah ne halaka musu yayi aure fiye da hudu ba amma sauran komai daidai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe in kai tafiya kai tafiya zaka zo ka ga cikin mazhabin inda ya tabbatar da cewa sayyidina jibril ma kuskure yayi an aiko shi da manzanci sako wurin sayyidina ali ne ba Muhammad bin Abdullah amma yanzu ba za su gaya maka wannan kuma kai hakuri ba daɗi amma wallahi tallahi tsirar da kai ake duk abin da muke faɗa duk abin da ya shafe ka malamin tsoro ne malamin wane ne kowace kungiya kake wallahi tallahi ba wai don a kushe ka ko a tosa ka ake ba a'a ana son a dawo ma da martabar ka amma wani abin ba ka iya fahimtar ka, tun daga farkon fari sai in tafiya kai tafiya sai ka zo kai godiya amma kai hakuri kada kai fushi ba shi da amfani da sai kan ya san cewa fushin mai shine alheri sai saka maka sakaki ka duba ka gani yadda kake kake haba haba da kafirai da arna sai dan ya san san halaka yake me za ba za maka fushi a kan yake wannan cewa za a iya ba mutum ya je aikin hajji shi ne mazhabin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ruya anhu an rawaito daga sayyidina Aliyu, annahu Sala, shi ya faɗa ma Kabirin nan ya hujja. yahujja sayyidina Aliyu ya faɗa ma wani tsoho da bai taɓa aikin hajji ba yanzu kuma ba zai iya yi ba yace jahiz ya hujja anka ka shirya wani mutum ya je maka aikin hajji. sauri haji وإلى هذا ذهب الثوري wa حنيفة وأصحابه wa Ahmad, wa وإسحاق duk waɗannan manyan malamai sun ce ya halatta mutum ya baiwa wani ya je aikin haji in ba zai iya ba me iko da kuɗi kiran ba shi da lafiya mas'ala ta biyu wasani an kuna qadiran ala man ala man yabdulu lahu sa'at wan niyabata fa yahudda anhu fa hadha aidan yalzamuhu عج عنه عند الشافعي وأحمد وابن راهويه وقال أبو حنيفة لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال يتي مسألة تبي يا زمان با كودي ne da kai ba kana da lafiya baka da kudi ko kana da kudi baka da lafiya aka ce zaka ba wani kafi to amma wannan baka da iko baka da lafiya amma in kana da iko kan wani ka ce wani je ka yi min aikin haji ya bi ka kuma lallai ya yi ma biyayya aka ce wani mazhabin suka ce wajibi ne akan ka sa ayi maka imamu abu hanifa yake a a la yalzamu ba lallai bane mas'ala ta bakwai ajma'u ajma'u ajma'u ulama'u imamu abu abdullahi al-qurtubi yake malamai sun yi ijma'i على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج yace duk wanda yake ya balaga warzancin hajji ya wajaba a gare shi amma ba shi da guzirin da zai yana ci yana sha har ya zai dawo suka ce ba wajibi ba ne kanka wannan lokacin ka je kai aikin hajji to sai suka kawo wata matsala mu shaurari wannan matsalan da kyau malamai sun ijma'i koman lafiyarka in ba ka da cikin da za ka guziri ka je ka dawo ba wajibi ba ne ka matsa ka ka kanka ka ce sai ka je ka yi aikin haji don akwai kaskanci a ciki addinin musulunci yana so ya ɗaukaka ka ne yana so neman maka izza ba neman maka kaskanci to sai suka ce wa in wahaba lahu ajnabiyyun malan yahujj bihi lam yalzamhu qabuluhu qabuluhu ijma'an in wani daban wani yazo yake ga kujeran haji ko ga fiskin haji ko ga kudin aikin haji ba ka da kudi kana da lafiya amma ba ka da kudi suka ce ba wajibi bane in wani zai baka kyautan kudi fa malamai ijma'i suka ce ba wajibi bane kanka ka karbi wannan kudi ka je kai aikin haji lima yalhaquhu min al-minnati fi zalika saboda kar ai ma goli kar ka kaskantar da kanka saboda kaskanci zai shafe ka addinin musulunci kuma izza yake nema baya son kaskanci ma'ana kana da lafiya ba ka da guzuri wani zai ce ga kujerar haji ko ga kuɗi ne kai aikin haji malamai duk suka ce ba wajibi bane kan ka karbi wannan in ka karba ka je kai yayi amma suka ce abin da ya fi ka karba dan kada ka saka kanka cikin kaskanci Allahu akbar فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعي يلزمه قبوله قبوله لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك إمام الشافعي يتي إما كن تنبع أبنسا كو إذا كي أيك حج كوغا كجرا كو أنبياء مكا إمام الشافعي يتي تند أنسا تقنك نه بانجرنك نه باب وانجوري رسيما aka ce wajibi ne ka karbi wannan kudin ka je kai aiki wannan aikin haji fa da ake na farilla kenan fa ba ka taba yin aikin haji ba yau ba a kanka ba wai na fila kullum ka je kai fa abin da yake farilla shine ke wannan maganganu duk baki daya amma dan ka taba yin na farilla daya wani ma sai shi ma bai halatta ka kankantar da kanka ba to in ɗanka ya baka kuɗi ko tiki ko ya biya ma kujera imamu shafi ya to tun da ɗan mutum bangare ne na gare shi juzuki ne ba abi ne ɗansa ne wani gori kuma zai yi masa ai wajibi ne ka karba ka je kai aikin haji in baka karba ka je kai aikin haji ba kai laifi kenan wa qala malik imamu malik wa abu hanifa da imamu abu hanifa suka ce la yanzamu qabuluhu ne eh, ba wajibi bane dan ɗanka ya biya ma kudin haji ka je yace sabab suka ce menene dalili li anna fihi sukuta hurmatul ubuwa in ɗanka ya je biya ma kudin aikin haji kai baka samu kaje yace daraja ka tara addinin musulunci baya son kaskanci da'iman baya son bani so yake karba dingo karba amsa baya son ka bika hannu kace a baka haƙi ne imamu malik imamu darin hijira yace ko da danka zai baka tishi yace ya biya maka yace ba wajibi bane a masa mazhabin malikiya ka karba ka kiyaye mutuncin ka yafi ga nafsi mun ji ko wa qala malik wa abu hanifa la yanzamuhu qabuluhu لأن فيه سقوط حرمة الأبوة saboda darajarka na uba zai ragu ka je ka yi aikin hajji na farilla imam malik yake ka kare mutuncinka kafin ran da Allah zai zai hore ma ka tafi ya fi ka karba ka je to wannan mazhabin imam malik kenan abinda duk wanda ke so ya je tafsirul qurtubi juz'i na hudu shafi 142 zuwa shafi 152 inda aka ce walillahi ala nasi hajjul baiti sai kaga mamaki wa'annan duk ban tutukan da suke aikin haji na farilla na wanda yake in baka yi ba kana da iko Allah zai kama ka suka ce in da dan ka zai ba ka tikiti ba kai ka samu ba ya biya ma kujera imamu malik ce ba lalle bane in ka karba kai yayi amma abin da yafi mutunci kace a'a saboda me saboda ka kare mutuncin kai uba ne Allahu akbar amma a nan za a saba masu ma malik da kai ko abin da yake faɗa ke babu abin da ya fi mutane lokacin duk sa'an da muka ce kaza kaza wallahi kan tallahi ba hasada ba jin zafin mutane su a'a matukan ba kare mutuncin ilimi kai ba malamai ba su da daraja matukan ba malamai suka samu daraja ba ba yadda za a rayuwa ta tafi da don su ne haske ta cikin rayuwa ba su da kyauci shi ba su ne haske su da kansu in kaskanci ya same su rayuwa ta lalace kenan sai sa ana son malami ya kare mutuncin ilimi ya kare mutuncinsa abinda kake mika hannu da kaskanci kana gudu a baka a hana ka a rude ka a yaudare ka din nan zai zo ma a cikin mutunci sai abinda ka faɗa wanne ne Imam Malik yayi fatawa akan a zamanin wani shugaba mai zalunci a da tilas ne ya ce a yi masa mubaya'a mutane suka zo su kai tabba su kai mubaya'a yana so ya tabbatar da cewa eh sun yarda da shi sai ce to kai duk wanda ya mubaya'a kai rantsuwa ka ce in ka zo ka janye kai ta waye matan ka ta wannan sai ce a cikin tsoro eh na yi mubaya'a na janye matan ta ta wanda ya fada wanda ya fada wanda ya fada ba ya sami ya rike shi kenan ba Zai ma mu da hijira ya zo da fatawa yace a ah, yo ai mazhabi duk wanda aka tilasta shi ka tana ta ba ta kuma me kenan me kenan ake nufi daga bayan ka zo ka ce baka yi mubaya'a ba matanka bata saku ba to a to imamu zai kawo tawaye kenan aka yi ma imamu malik azaba iri iri da duka da bulala da menene imamu malik ke fatawa da ta da abinda khalifa ke so wannan lokacin yake har abada babu irin dukan da bai masa har sai da hannunsa su jijiyar su zo su ya faɗi kalma tsaya sabanin abin da yake gani gaskiya dai yana son wani abu na duniya ko mulki ko asa shine shine menene da menene har abada yake ba zai yi ba ba irin azaban da ba zana masa ba yake har abada har sai da zai kafa yana cikin masallaci saboda fatawa daya da a ce ya ji san zuciyan halifa wannan lokacin duk abin da kake so za a baka amma yake har abada imamu Garin hijira mutum ya je hadu da Allah a cikin mutunci hmm. ya ci mutum ya rayu a cikin kaskanci hmm. ya ci mutum ya je ya rayu a cikin kaskanci duk sa'an da mutane suka zubar da mutuncin shi ba duk sa'an da kai malami ka je ka zubar da mutunci ba mutuncin ka kai ka zubar ba ka zubar da mutuncin addini ka zubar da mutuncin ilimi ka zubar da mutuncin addini duk sa'an da al'amarin ne yake faruwa rayuwa ce ta dagule menene da menene dan menene malamai za a su ba samu tun da har BBC har gidan Kaduna sun ce karuwai da kawanai da ƴan daudu ba abin da su da a Makka ya aka yi su kujerar sai tabbatar malamai da tabbata wannan ba abu ne koyi ba har DVD sai da aka fada eh, Kaduna sai da aka fada babu fagenci da shashancin da ba a yi a cikin aikin hajji to malami in ba zuwa za ka ka hana ba in hada ka da wa'annan dan Allah mai yi mata ba ɗaya ba kai haji ba ɗaya ba da sai ka bar su zo sun neme ka billahi allazi la ilaha illa huwa sai sun zo sun neme ka a cikin mutunci ka tawata ka ce ka za bai dace ba ka za bai dace ba ka kare ilimi ka kare addinin musulunci kuma ka samu shugabanci har wurin Allah madaukakin amma dan ya biya ka kudi dan ya ma me za ka samu mutum kai za ka kai ma za ka iya biya wa mutane su yi aikin to dan me za ka askantar da kai sa'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowane musulmi kowane mu'mini yana kafa cikin kafofin kafofin addinin musulunci kada ka bari a ga wannan addinin musulunci ta hanyarsa duk sa'an da naje nayi kaso bara nayi sata aka nada ni nayi sata nayi bin kai kaza nayi kaza ba za a ce Ahmad yayi sata za a ce musulmi wani ma wani kaza kaza kaza kaza kaza ma'ana ba ni za a kalla ba arna ko kafirai dan su ba mu addinin musulunci kaza kaza sai ce ai wani ne kaza kaza kaza dan su ba ka addinin musulunci yasa wajibi ne akan kowa duk inda aka dora ka tun daga shugaban kasa har minista har gwamna har sarki har malamin tsoro malamin jami'a malamin zaure kowane ne tilas Allah ya ga gudunmuwar da ka ba addinin musulunci a cikin kafin ka sauka dan ba za ka dawwama bane kana na rana ɗaya za ka sauka ko ka sauka da kanka ko a sauke ka ko ka mutu kuma sai an je ai ma hisabi yau in ba a girmama malamai ba waye za a girmama tilas a neman malamai albashi a cikin baitul mali tunda ana biyan ma'aikata masu sharan titi ba su da albashi Malamai a addinin musulunci shine suna karantar da ilimi ba za a ba su abin nan ba sai ilimi ya zo ya zama ya in ka je ake tabarbare wa ilimi su ba firamare da sakandare kadai da jami'a ba fa har karatun tsoro sai da tabarbare har karatun ajin sai da tabarbare dan mutane sun waye gari ba sa bambanta tsakanin malami da mai tsafi da mai badosa da kowa ne ne suna ce malami ai da kaza kaza na je na samu wani malami yace je kawo je kawo kaza je kawo gaban dan adam sai ce malami ne ai da kaza kaza ya same ta sai ya samu wani malami bai kaje mata kaza ko ya mata kaza ta ya malami a je a yanka bakin bakar saniya ko bakin sa da bakin busuru a yi tsafi da mene da mene a ce malami ne aka zo babu bambanci tsakanin malami akwai malamai ta shiga cikin birni da zurrar da ɗaurin aure kama za ka samu malamai suna cikin su ba abin da ya dame su da duniya sai karantar da addinin Allah suna nan akwai kuma masu damfara akwai masu tsafi akwai masu melene duk baki da sa ce a sai malamai ne malami ne kai tafiya lalaci lalace zai kai shi ke nan abin da duk manzon Allah ya zo ya yaka ya hana sai a ce je ka kai tunda kana son manzon Allah manzon Allah bai bar komai ba je ka kai duk abin da kaga dama babu komai tunda an sauke maka alkur'ani ya maka da la'ilu babu ku kawo sadaka kike yare da cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah na son ka wanne ne fi daraja kana son manzon Allah manzon Allah shi ke son ka wanne ne fi daraja ya zama manzon Allah na son ka ko to mun karanta al-hasan ko husaini manzo Allah na san shi ko ma'ana babu shakka cewa dan aljanna ne da ya dauki dabino da yake su bai halatta musu bai sa baki sai manzo Allah ya kyale shi ya yayi kafi kafi kafi kace kai baka san mu bai halatta mana mu kaza kaza kaza duk inda ka kai da kaunar manzon Allah darajar ka bai kai na wanda manzon Allah ke kai shi ba don wannan ya riga ya samu shiga kai baka sani ba za ka samu shiga ko ba za ka gani ba haka bane to amma duk da cewa manzon Allah na san shi dan manzon Allah zama yana son ka yafi daraja shine suka kafa dalili cewa sayyidina aliyu yana da daraja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la uqiyanna rayata rajula yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa rasuluhu yace gobe zan danka wannan tuta a hannun wani mutum yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna so. shi nan kowa sai aka waye gari fa ta nasu ya dukuna aka kowa wannan daren duk irin addu'o'in da ka sani za ka yi a zo a manzo Allah ya danka maka aka waye gari aka zo majalisar manzo Allah ta tatawalu a'ana. kowa sai ta daga dan a ganshi ba haka bane wannan ya dago kai wannan ya dago kai ko manzo Allah ke kai sai manzo Allah ke aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib sai aka ce yana can idan shi ma ciwon ido yake yi sai a taho da shi Allahu akbar ya danka mai tuka ya masa addu'a a cikin ya tofa sa aka ce sai wannan idan ya fi kyau mata yace ya ba shi tuka yace unfud ala rislika kaje za ka je yaki sai suka kafa hujja da sayyidina aliyu dan aljanna sai kaza saboda Allah da manzon Allah ya tabbatar da Allah da manzon suna so shi amma yaya rayuwa take gudana tsakanin sayyidina aliyu da nana fatima رضي الله عنهما جميعا وكرم الله ورزقهما الله اكبر yaya rayuwa take kasancewa shi ke nan aje a tara ko ko kaka a'a sai dai a kwanan yunwa da a fara haramu tun da manzon Allah ya cire dabino kwaya daya a bakin sayyidina al-hasan ko husaini yana yaro karami babu kallafi bane lokacin ya cire ce kai baka san mu bai halatta mu yi kaza kaza ba to dan me zaka zo ka ce ai tunda mutum na san manzon Allah kaunar manzon Allah baka bar komai ba sai kai duk abin da ga dama matkar za kawo malamai sadaka shi kenan karin lafiya babu komai sai me zai hana mutane su samu karfin gwiwa suna karna

shi yasa duk yadda za a yi malamai da suke koyar da karatu suke koyar da addini a toro a gida su ma aiki suke wa kasa su ma aiki suke yi duk yadda za a yi a samu tsari a saka musu albashi su wadata ga barin duk abin da ke hannun kowa sai ka ga malami ya zo yana gida zai tsawata da ce sarki kaza ya faro gari ba daidai bane a hana ya gaya mu ce ma gwamna kaza kaza bai dace ma addini ba bai dace ma al'ada ba bai dace kaza kaza ba ba lalle sai an tashi hankali ba har abada duk abin da za ya gyara shi a cikin lalama ba lallai sai ya tashi hankali ba duk abubuwan da ke damu mu zamu mu gyara su a cikin ruwan sanyi to amma su wane ne za su jagoranci malamai ko to Allah ya gyara mana su قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع wannan shi ne hadisin kisatul hasaniya wata mata ce daga kabilan bani hasama to za mu ga kuma mamaki wannan hadisin riwayan wace ce malik da kansa shi ya rawaito amma sai ya awwala wannan hadisi to sai malamai suka kafu kashi biyu sai su ce arrawi huwa adra bima rawa sai malamai su suka ce la al ibratu bima rawa la bima ra'a mun gane ko to imam malik shine gashi nan haddathana abdullah ibn yusuf a cikin wannan sanadin imam bukhari ya samu sanadun ali tsakanin shi da imam malik mutum ɗaya ne shine dan yusuf at-tanisi yace akhbarana malik imam malik shi ya bamu labari an ibn shahad an sulaiman ibn yasar an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu shine abdullah dan abbas ya bada labari yace fadlu ibn abbas shine dan uwan abdullah dan abbas كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي فضل دم عباس يا دمو من زن الله يا بويا كبايا أبر فجاءت امرأة أتين أيك الحج كما حجة الوداع فجاءت امرأة أنت فضل دم أباس والمتاشين كتاوى da matan sakamiya ta gaishe sai tana kallon shi ma da ya sai yana kallon sai manzo Allah ya juya haka sai ya juya sai manzo Allah ya juya haka a al'adar dan adam tabi'an dan adam duk sa'an da ya ga namiji sai ya kalla ya kai ga mace sai ya kalla sai sa manzo Allah ya ce ya ali kada ka bibi kallo da wani kallo duk sa'an da ka gilma maka gani ka kauda kanka in ka nace ka kalla ta farko an yafe ma dan ya ya girke ka ne na biyu sai a zana ma ne a tabi'ar fitra ta dan adam duk sa'an da namiji ya gama sai sai ya ga wace ce ko menene ko kyanta ko menene sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al mar'atu tuqbilu ala surati shaytani duk mace ta gabato sai dan sai ke rufa mata kyau kana kallon ta sai ka ga ai ta fi matar ka kyau ta fi wacce kyau ta fi dan sai kawa ta komai baki ɗaya a cikin ta tare da cewa matar ka ta ji ta kyau ta ji ta daraja ta ji ta menene da menene amma dan ya fatar da kai sai kawa ta ta sai ka rinka aunawa ina ma da matata tana da kaza ina ma da matata tana da kaza ina ma da kaza kaza ina ma to shi dan yana so ya aukar da kai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai baka magani ya magance maka wannan yace duk sa'an da ka tashi sai ka je ga matan ka kalle ta duk abin da ke tare da wannan yana tare da matan ka dan me zaka halaka da kanka Allahu akbar فجاءت امرأة من خثأمة سي وتمت تزو لغا خثأمة قبيلة خثأمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه شيء فضل دم أباك ينا كلنتا إتما تنا كلنتا دكا سنمو متى ساكينا فضل أكتي متى سيني تشاوى إتما أكتي باقوه أبتي تنا دا سورا روان شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا كفيا yana goye da fadlu dan abbas sai ga matashi yana kallo sai kwaɗe shi sai juya sai kwaɗe shi sallallahu alaihi fa qalat sai wannan matan ta zo tace ya rasulullah ya manzon Allah mana masu cewa su take ta san abin da ake ciki ko ta san zafin karta ko ta san dan menene Allah ya halice ta ba duniya ke gabanta ba da ta zo me ta tambayi manzon Allah Sa'anin duniya ta tambayi manzon Allah a su ba kai boko ba kenan ko ba gwalagwalai da akan kofi ke hannun ke gaban ba kenan ko addinin Allah farko menene zai ce shi uban ta abin ka zo ta nema ki ba duniya ba ba gwalagwalai ba akan ba ba ta gwalai ba kalli ba tukunna wanda ya rayuwa ta zo ta zama fitina ainihin rayuwa mace ita da kanta ita ce kyau din namiji yana kanta, ta ko tana kan namiji ko ya aure ta ko menene a hankali sai ke ɗan yazo ya dauki kyau ya sa cikin alatu kayan kyalkyali sa'annan a tamfofi in ka kawo a tamfa ka nisa mata farkon abin da za ta yi ta kalli gefen a kamfan. Ingilishi ba sai ko holland ko ko tana bakin ka karba ka gode ko ka gode ko farko da ta yi boko ko ba ta yi boko ba sai za ka kalli bakin a kamfan me ke zane real work ko ko a'a sai in ta gani holland ce tukunta karba ko ta gode ko amma in ba holland ba ce ba gani da ta zo wurin manzon Allah ta ce ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah inna faridatan lahi ala ibadihi fil hajji adraka abi shaykhan kabira kace farillan hajji tarihi uban ubana amma shi wa huwa halin kasancewansa yana tsoho baya iya ba zai iya zuwa yayi ba la yasbutu ala rahila ba zai iya zama a akan abar hawa ba har ya zai dawo to ya manzo Allah afa ahujja anhu zai iya yi masa aikin haji Allah ya karba sai manzo Allah ya ce na'am yi masa aikin haji ne riwaya ce wa zalika fi hajjatil wada'i yace a cikin hajjin ban kwana kenan ma'ana wannan hukuncin ba a soke ba to eh, malikiya da waɗanda suka tafi kan mutum wani ba zai wani aikin hajji ba yaya za su yi da wannan hadisi imamu imamu maliki da kanta ya wato wannan hadisi gashi akhbarana abdullahi bin yusuf akhbarana malik to sai waɗanda ke bin mazhabin malik yace ai arrawi أدرى بما رواه ai ma malik ya ji ka sanin ma wannan hadisin dan da ya rawaito shi rawaito wannan hadisin ya san cewa wannan hadisin khas ke ke ki da wannan kisan matar fasamiya ko a wannan hadisin da manzo Allah ya ce eh ki aikin hajjin ma'ana mustahabbi ne ba wai a ahadin farilla ba ba wajibi bane akan ta yi shi yasa mu muka ce su suka ce ai ba wani ba zai ma wani aikin hajji matukan mutum na cikin na dare to sai wa wa'in mas'ala kuma usuliya suka ce al ibratu bima rawar rawi la bima suka ce abin lura shine malamin wani hadisi ya rawaito mana hadisin da ya rawaito hukuncin da ke ciki shi da mu dauka mu yi aiki fassaran da shi ya ba hukuncin ba lalle bane mu dauka Allahu ka'ida ce a ciki ko in Allah ya baka fahimta fiye da tasafa bakke mu za mu iya fahimta fiye da imam malik ba fa sai ku ba in nabi a zage a ce yana fi yana kushe imam malik yana fi ta imam yana menene da menene tare da cewa masaloli game da imam malik da yawa sai da kaji a gun ba ka taba gani ne mai ka karanta a cikin imam mazhabi imam malik sai ka to ila halari asmawi qurtubi iziya misbahu tariq ashabu risala mukhtasar nan ka gama da mazhabin malikiya kuma duk rayuwar ka abin da kake karanta shi bangare daya kuma turkuki daya kaje ka daura kanka kana wannan abin in kana so ku fito da tafsirin Qurtubi duk duniya da malaman ahnaf da malaman shafi'iyya da malaman malikiya da malaman hanabila da malaman komai an amince da tafsirin Qurtubi ko yi bisa gaba a fita da shi ana karantawa mana a bar ba a bar ne ba jalalaini baya wadatarwa matukan ne za su karanta tafsiri kafin azumi ka riga za ka za ka za ka gama tafsiri amma me za su karanta wa'annan zantu su zamu ka duk abin da kurkuku ya fada wa'an sabuwar Allah ke su akai da za ka zo karanta aya daya sai ka ji fihi sittun wa sab'una mas'ala فيه ثمانون مسألة فيه أربعون مسألة فيه حكا مسألة آية آية فاحية كيف أقول مسألة سبعين أبكي المسألة الأولى ما لمن شافية سنكي كذا مالكية سنكي كذا مالك هو النين باكي آية inda za ka yi karatu ka fahimci ilimi amma da ka je kara karanta sawi zawi ciki su cikin suratul kahf yace bai halatta kai aiki da zahirin alqur'ani ba fa innal amala bi zahiril qur'ani huwa ainul kufur dana cikin suratul kahf in kana so ka zai karanta shi sa'an nan jalalaini na imamaini jalalaini jalaluddin suyuti wal mahalli ba sun yi ne dan ya zama marja'i na tafsiri ba a'a a wurin mutane suna cewa bihi yuktamu zikrul jamil wa yubda wai ko wane ne kai da jalalai za zaka fara tafsiri bayan ka zo ka zama malamin tafsiri kuma daga baya sai ka bukaci ne. saboda za ka je ka karantar da ilimi in ka dauko littafai masu indin yawa maganganu sai ka in ka dauko jalalaini matsaloli yadda ka san waya telegraph barkiya haka yake kawo maka kamar talaka haka matsala kaza matsala kaza sai ya kawo maka abu kusa tare da cewa ya buɗa ma ne dama kai ma ka san me za ka je ka faɗa amma ya zama shi ne da za ka fara shi ne kake ciki haka zama, me za ka fahimta a cikin me za ka fahimta a cikin tare cewa imamu suyuti din da kake gani ba ne shi imamu suyuti yana cikin malaman da suka kare mu ilimi daraja don sai da mutanen zamanin sun suka zo suna zargin saboda irin waɗannan zantutuka da muka yi na kiyaye martabar ilimi imamu suyuti karshen rayuwarsa sai da ya je zauna a gidansu bakin ruwa ba ruwansu da kowa ta yake kai aka ce ubansa ne ya bar masa yar dukiya yana zaune ba ruwansu da kowa bai mika hannu su kuma in ba ka mika musu hannu yake kana da girman kai suka ce imamu suyuti ai jalali ai suyuti abdurrahman shi yana da girman kai yana da kaza kaza yace me ya dame ni iyaye na sun bar min arziki ina zaune ina kiyaye ba ruwan shi da ba ya zuwa kofar kowa yace a kawo ko a a'a ilimi yake ce sa sai ka faɗi abin da ka gani shi daidai inda duk kaga dama a in gaban kowa ne kuma ka je ka kwana lafiya dan ba ka bukatar komai aure to imamu suyuti karshen rayuwarsa kenan ya je zauna a cikin gidansu bakin ruwa yana talifai ba ruwan karshe ma sai da ya zo yana ilimin karanta ruwa. Ke sa duk bangaren ilimi sai ka ji an ce in ka zo cikin tasiri, sai ka ji an ce wa qala imamu jalaluddin suyuti in ka zo cikin hadisi in ka ji ake wakala jalaluddin suyuti in ka zo cikin fikihu in ka zo cikin usulul fiqi in ka zo cikin usulul hadisi, usulul tafsiri lugha nahwu balaga komai sai ka ji ake wakala duk wani wanda ya karanta wani ilimi sai yayi nakali daga imam suyuti Allah ya masa buri na ilimi mai dimbin yawa amma sai dai zai ce matsala daya Allah bai masa buɗi ba duk sa'an da ya ɗauko wannan matsala na bincikawa sai ka ya ɗauki da na da dutse ne a kansa kuma a matsalar hisab lissafi mathematics yace duk sa'an da ya dauko wata matsala ko nan kantanta a cikin lissafi sai kaga kamar ya dauki gala da goron dutse ne kuma ba gammo kuma akwai asu Allahu akbar amma duk wani ilimi mai wahala yana da al wannan wan nazair da shi da ibnu mujayyid in ka karanta sai kai mamaki irin kokolon da Allah ba wa annabi matsaloli ne cikin ciki da ba za ka taba tunanin za su ce su zo su warware su kamar su da ki ruwan shayi insha usulul fiqi duk wahalar usulul fiqi imamu suyuti na da tarifai ya faɗa an nakanta an yi masa raddi yayi raddi haka usulul hadith haka usulul tafsir haka fiqh haka lugha yana da al-muzhir fil lugha ta hanyar da aka rawaito hadisi ya biya yake rawaito lugha wannan lugha an rawaito daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani ya tabbatar da laza ya ce wannan tabbatar wannan kalma mutawatiri ne ko ahad ne ko shar haka baki daya duk wata mas'ala mai wahala sai da imamu ya rubuta akai amma tare da cewa sai da ya kiyaye martabar amma duk da shi bai tsira ba shi da jama'a su wannan lokacin wannan yema wannan raddi wannan yema wannan raddi an yake at-tawbiyah liman zama tare al-i'lan wal nakir liman zama shi da safawi wannan ya fada wannan duk sa'an da kuka hadu zamani daya aikin ku daya a manufar ku daya sai ke dan ya zo ya kasa ya za ya ga ya je kada ya je shikenan a waye gari ku ga zan tutu kafin ya a rasa ina su ke dai ke sa Allah ya inna shaytana lil insani aduwwun sai an kare martabar ilimi to wannan hadisi abin da yake karantar da mu kenan cewa ya halatta wani yayi ma wani aikin haji amma kai da za ka yi aikin haji din ya zama na ka taba yi dan manzon Allah ya samu wani sahabi yana labbaik Allahumma labbaik an shubura ma sai manzon Allah ce man shubura ma wane ne wannan mutumin shubura ma sai ce wani mutum ne sai manzon Allah ya kai ka taba yin aikin haji sai ce a'a sai manzon Allah ya ce kai ma kanka aikin haji sa'annan kai ma shubura ma Allahu akbar to in muka zo zamu warware wannan hadisi ya za mu kama aikin cikin ya tsallake mikati da yin yayi wa haji shubrama ya zo yana labbaik Allahumma labbaik an shubrama manzon Allah yake kai makanka haji tukunna ba wanda ya taba cewa kai da ya sake komawa mikati ya sake daura Ibrahim Allahu akbar kuma ba zai taba yiwuwa ba ya ci gaba da wannan hajji mashi burma tunda manzon Allah yake a'a ya zama na kanka kuma Hajji sa yayi sai dai baki je ya yi masa burama ko in ka ce masa kujera bai taba yin aikin haji ba ka ce ka biya mai kujera ya ce maka ko makaka ko mata ka ko yana zuwa yana yi automatically haji ya zama haji Allahu akbar sai baki in ma ya samu kudi ya biya bashi ko ka sake sabon sabon kujera ko miki uku miki biyar to ai zan kwana wannan gobe don ka hadisi yana bukatar bayani mai yawa don matsala ce mai matsan hakan ka ɗauko ta za ka fi minti uku ɗin don ga matsaloli a ciki da malamai suka tattauna Allah ma fi man fi man fi na ma man rabbana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 عما يصفون الحمد على المرسلين والحمد لله